Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan yammaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya daga kuma za mu gabatar da shirye-shirye da suka hada da shirin Afirka a yau bayan sama na tafi da shirin miliyon masu saurare za mu kawo muku shirin duniyar mu a yau za mu karkari da shirin tafsirin Ramadan wanda shi za mu kawo kashin shirin namu amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san Ko kun san. Jama'a masu ware Assalamu alaikum yau Alhamis 20 ga watan Afrilun shekara ta 2023. wanda ya daidai da 29 ga watan ramadan na shekarar 1444 hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 221 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan afrilun shekara ta 1802 mabiya a da wahabiyanci karkashin jagorancin muhammadu bin abdulwahab daga hijaz su kai hari a kan birnin karbala na kasar iraki inda suka kashe mabiya masabar ahalul bait da dama sannan kuma suka rusa hubbaran imam hussein alaihi salam kuma suka yi barna a cikin birnin na karbala kafin haka dai mabiya a da wahabiyanci sun sami iko da yankin hijaz sannan kuma tun daga lokacin ne suke kafirta sauran musulmi waɗanda ba sa bin su musamman ma dai mabiya masabar ahlul bait da mabiya ɗariku na sufaye da sauransu da ahlul sunna waɗanda suke da saɓanin fahimta da su akan wasu lamarra wannan ne dai ya sanya suka kaddamar da farmaki akan hufarin imam hussein alaihi salam da ke karbala tare da yi wa mutane kimanin dubu biyu yankan rago a cikin hufaran da sunan jihadi na kawar da bid'a da sharka da kuma tsaye da sunna bayan kisan musulmi da suka yi sun kuma wawushe dukkanin dukiyoyi waɗanda suka samu a wurin wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da 'ya'yan sa'ud suka kwace sarautar hijaz tare da taimakon turawan ingila daga nan kuma turawan ingila suka taimaka musu suka haɗe yankunan najir da hijaz kuma suka mayar da su ƙasa guda ɗaya ƙarƙashin sarautar su kuma suka sanya ma ƙasar suna na masarautar tasu wato saudiya wato masarautar iyalan gidan sa'ud inda tun daga lokacin kuma har yanzu su ne suke mulki a wannan ƙasa sai dai duk da cewa dai iyalan ali sa'ud ba su da wani tarihi wanda yake danganta su da addini amma da haka dai sun amince da aƙidar muhammadu bin abdulwahab ta zama aƙidar addini a masarautar tasu a hukumance.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 biyar hudu takwas shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 To madalla in zo lokacin shaida za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran hukumomi a saudiya sun sanar da ganin watan shawwal wanda ya kawo ƙarshen azumin watan ramadana a sudan har yanzu ba batun tattaunawa tsakanin janar-janar da ke rikici a ƙasar iran ta yi watsi da zargin kasashen g7 tana mai kiran kasashen yamma su daina rura wutar rikicin ukraine to yanzu ga cikakkun labaran hukumomi a saudiya sun sanar da ganin watan shawwal na sallah a ranar alhamis din nan an ga watan ne a yankin tumayir na saudiya kamar yadda kwamitin duban wata na yankin ya bayyana hakan dai yana nufin an kammala azumin watan ramadana 29 a kasar ta saudiya wanda ya sanya gobe juma'a 21 ga watan afrilu zai zama ɗaya ga watan shawwal wato ranar karamar sallah ko baya ga saudiya ma turkiya ta sanar da hangojin jinjirin watan na shawwal wanda ya sanya za a gudanar da karamar salar a gobe juma'a bayanai daga sudan na cewa har yanzu ba batun tattaunawa tsakanin bangarorin da ke rikici a kasar a daidai lokacin da bangarorin su ya darma damarar yaƙi a yayin da aka shiga kwana na biyar na rikicin da ya barke tsakanin janar ɗin da dakarun su ke fafatawa kawo yanzu dubban jama'a na cigaba da ficewa daga hartun babban birnin kasar inda nan ne faɗin ya fi kamari rahotanni sun ce an ɗan samu sukuni kaɗan a cikin daren ranar laraba biyo bayan ɓangarorin sun amince da tsagaita buɗe wuta na sa'a 24 ba a da shi fashe-fashe ba ko kuma kai hare-hare da jiragen sama a cikin daren kamar yadda aka saba ji ba har yanzu dai jama'a a hartum na cikin tsaka mai wuya a daidai lokacin da ruwan sha da kuma wutar lantarki suka ɗauke. tuni dai kasashen duniya suka yi kiran bangarorin da su kaucewa kai hare-hare wa gidajen fararen hula a kuma samar da hanyoyin shigar da kayakin bukatuwa ga jama'a da kuma na agajin gaggawa ga asibitoci da ke cikin tsananin bukata kawo yanzu dai rikicin da ya barke a kasar ta sudan tun ranar 15 ga wata ya yi sanadin mutuwar mutane 330 da kuma jikata wasu 3,200 in ji hukumar lafiya ta duniya iran ta yi watsi da zargin da ta danganta da marar tushe da kasashen gungun g7 suka yi kan tehran ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta ce tana tunatarwa da ministocin harkokin waje na kasashen na g7 cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana ci gaba da bada haɗin kai a dukkan fannoni ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a cikin tsarin yarjejeniyar ana yaduwar makaman nukiliya da duk wani abu da ya kama da hakan haka zalika sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ta fitar ta buƙaci kasashen da su daina matsin lamba wa hukumar ta iaea e da kuma daina shishigi a ayyukan dabaru da suka shafi ayyukan dabaru na tsakanin hukumar ta iaea e da kuma iran a game da kuma abin da ya shafi zargin rasha da amfani da makaman iran a yakin ukraine musamman gai marasa matuka kirar iran sanarwar ta ma'aikatar harkokin wajen iran ta yi watsi kwata-kwata da zargin da ta ce marar tushe ne tare da kiran kasashen na yamma da su daina rubuta wutar rikicin na ukraine su kuma lalubo hanyoyin tattaunawa domin kawo ƙarshen rikicin to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran rahotanni daga yemen na cewa mutane akal 85 ne suka rasa rayukansu yayin da ɗaruruwa suka jikata a turmutsutsin da ya abku wajen bayar da tallafi wa jama'a akalla mutum 85 sun mutu sannan fiye da mutum 322 sun jikata bayan turmutsutsin a lardin babel yemen da ke birnin sana'a a cewar wani jami'in tsaro na husi ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na efp cewa mata da ƙananan yara na daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu jami'ai a sana sun kaddamar da bincike kan turmutsutsun da yi sanadin mutuwar mutanen a tunisia an gurfanar da shugaban gwagwarmaya na nahda kuma tsohon shugaban majalisar dokoki na kasar rashid al-ganushi a gaban kotu bayan sare shi na tsawon sa'o'i 48 a lokacin buɗe bakin ranar 17 ga watan afrilu ne aka kai samame gidan alganushi tare da yin awon gaba da shi bayan amsa tambayoyi a ofishin masu gabatar da ƙara na tsawon awanni 48 ya gurfana a gaban kotun tunisia lauya nasa dai ya fitar da wata sanarwa a shafinsa na twitter inda yake cewa yana mai cewa an kama alganushi ne tare da ƙarin wasu mutum sha ɗaya bisa tuhumar su da yi wa ƙasar zagon ƙasa daga cikin jagororin hada da aka kama tare da alganushi har da muhammad alkumani da bilkasim hassan bayan kama alganushi kungiyar nahda ta fitar da rubutacciyar sanarwa inda ta yi kira ga dukkan 'yan adawa da su haɗa kai waje guda domin tunkarar take musu hakokinsu da ake yi a ƙasar ta tunusiya sanarwar ta ƙarar cewa kama alganushi na da matukar hatsari kuma suna kira da a saki shugaban na nahda ba tare da wata wata ba har yanzu babu wata sanarwa da gwamnatin tunisiya ta fitar kan laifukan da ake zargin alganushi da aikatawa to zama a karshen labaran duniyar kenan To a gishiri san barka dauke da labaran duniya nan sai sauran shirye-shiryen mu na fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu rare, barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. wanda a cikinsa ne muke tattunawa da wasu ƙwararru a abin shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne mai cewa akwai yiwuwar gwamnatin tarayyar najeriya ta soma cire tallafin man fetur daga wannan watan na afrilun da muke ciki ministan ta kara bayyana cewa nu 'yan takararar shugaban kasar najeriya a lokacin yakin neman zabensu suna da ra'ayin cire wannan tallafin bayan ƙara wa'adin watanni 18 domin tattauna wannan batun mun gayyato sha'abu idris mikati wani masanin tattalin arziki a najeriya inda muka fara da neman ya yi mana bayanin ma'anan tallafin man masu saurari ina mana fatan alheri musamman wannan wata mai alfarma watan azumi ubangiji allah madaukakin sarki ya sa muna cikin yantattun bayi kasashe da yawa a duniya suna ba tallafi kala-kala wasu tallafin sukan bayar a wajen harkan kayan noma wasu sukan bayar a wajen tallafin man fetur wasu akan bayar a tallafin iskan gas fi kala-kala ana bayarwa ƙasashe da allah ya albarkace su da ma'adanai musamman man fetur da ake amfani da shi a yau da kullum yawancin irin wayannan kasashen sukan ga cewa Allah ya albarkace su da man fetur saboda haka man fetur dinnan na jama'a kasan ne maimakon a sai da shi akan farashin kasuwa sai a samu rangwame misali lita ɗaya kafin a haƙo gurɓataccen mai a tace shi a samu lita ɗaya ta man fetur misali za a kashe naira ɗari in aka ɗora riba za a sayar a naira ɗari da goma sai ka ga yawancin ƙasashe da ba su da arzikin man fetur suna sai da man fetur ɗin a kan naira ɗari da goma ko sha biyar ko da ashirin ƙasashen da Allah ya ba albarkacin man fetur sai su da shi a kan naira saba'in ko tamanin wato naka naka ne kuma naka maganin a kwaɓe ka. wannan shi ne gundarin bayani na maganan tallafin man fetur. To, Mikadi shi irin wannan taimako na tallafi da ake yi, wani taimako yake wa talakawa ne wai? To, a hanyoyi guda biyu mafi saukin al'amari shi ne, idan za ka shiga mota haya, misali daga Kano za ka zo za iya ɗaukan karatu za ka shigo mota haya. Idan akwai eh, tallafin man fetur watakila maimakon ka biya naira dubu ɗaya za ka biya naira ɗari bakwai da hamsin ne ko ɗari takwas amma idan an cire tallafin man fetur tana yiwuwa wannan kuɗin motan ya kai naira ɗari tara ko naira dubu ɗaya ma ko ya haura ta nan talakawa masu sufuri sukan samu rangwame idan za ka ɗauki kaya misali ka noma gyada a kano kana so ka ɗauko ta zuwa garin Legas ka sayar ko kuma kai da kano ka zo Legas za ka sai sayayya za ka sai kaya ka kai kano kana iya samun rangunan kuɗin sufuri wato kuɗin mota amma abin da ke faruwa shi yawanci sai ka ga tallafin man fetur ɗin nan kusan masu hannu da shuni sun fi kowa samu ko jin daɗin wannan tallafin me yasa muka ce haka za ka ga cewa masu kuɗi suna da motoci biyu uku hudu biyar a gidajensu mai gida na da tashi uwar gida na da tata motar kai yara makaranta na nan sannan da yawanci za a rinka tashi tafiyar da bai kamata a shiga mota ba a ce sai an shiga mota wato sai an hau mota sai ka ga cewa tallafi da ake bayarwa na man fetur maimakon talaka shi da yake fama da kuɗin haya na mota kuɗin sufurin sai ka ga a yi ne kila talaka ya samu tallafin misali naira ɗari biyar amma mai hannu da shi shi ya samu tallafin nan kusan naira dubu biyar ashe kaga in aka je tsagwaron bayani tallafin nan masu hannu da shuni su suka fi talakawan samun wannan tallafin ko jin daɗin wannan tallafin shi yasa a yawanci za ga kasashen da suka yi nisa da kuma wato hukumomi kamar su babban bankin duniya sukan jawo hankalin kasashe kamar irin su najeriya da su yi tunani su cire wannan tallafin don ba taimakon talaka yake ba taimakon ana ƙara mai ƙarfi ƙarfi ne. to mikaci a wani kiyasi da muka samu ya nuna cewa a kullum wato kulle yomin ana kashe naira 250 a kowane wata akan wannan tallafi da ake yi na mai amma kuma kamar yadda kake faɗa cewa masu kuɗi suke amfana hakanan kuma masu kawo man daga waje an ce su suka fi amfana ya labarin yake ne mikati ma yana tare da wannan alkalima da ka fitar farko dai kasar najeriya kamar yadda muka sani makwabtaka take yi da kasar nijar makwabtaka take da kasar benin da kasar kamaru da sauran kasashe ma da muke makwabtaka da su yawancin kasashen nan allah bai ba su albarkacin man fetur ba allah bai azurta su da man fetur ba saboda haka ko da suna ma da man fetur din baya isan su in ma yana ishan su to daga baya ne suka samu arzikin ko suka gano cewa suna da arzikin man fetur din saboda haka farashin man fetur a cikin wurin a wa'annan kasashe yana da tsada sai ka ga cewa idan a yini daya yan najeriya suna amfani da lita miliyan daya a yini misali na man fetur sai ka ga cewa ainihin abin da yan najeriya suke amfani da shi bai wuce lita dubu ɗari biyar ko ɗari shida ba sauran lita ɗari hudu dubu ɗari hudu za ga ana sace ta ne ana fasa kwauri da ita a fitar da fitar da ita a kasashen da muke makwabtaka da su don a sayar a ci riba kaga nan ma gwamnatin najeriya tana hasara mu 'yan najeriya muna hasara wasu kalilai ne suke cin wannan ribar rangwama saboda suna sata man su fitar da shi ba ta hanyar ka'ida ba a farko kenan na biyu wajen shigo da man fetur din wani abin haushi abin kunya abin ban takaici abin bakin ciki da duk mai hankali ya kamata ya damu da wannan shine a ce najeriya allah ya yi mana arzikin man fetur tun wajen alif ɗaya tara inda ɗaya ne da biyu muka fara haƙo man fetur mun yi matatan mai muna da su yanzu da hudu tun farko da alif ɗaya da saba'in da hudu ko da biyar aka yi ta farkon matata da aka yi ta a fatakwal kafin a yi na awari da kuma ta biyun da aka yi a fatakwal da wanda ake da su a kaduna an yi su don su tace man fetur din nan mai amfani da shi a nan gida kaga an haƙo shi a nan gidan a nan ƙasa najeriya an tace shi an raba mu mutane kaga in aka ce sai an haƙo man daga najeriya an ɗauke shi misali an kai ƙasar singapore ko an kai nahiyar turai ko an kai ƙasar amurka an tace man sannan a dawo da shi kuma a shigo da shi ta jirgin ruwa a dawo da shi kaga kudin sufurin ɗaukan gurɓataccen man dole sai an ƙara a kan farashin da ya kamata a sai da man kudin sufurin ɗauko man bayan an tace shi a dawo da shi sai an ƙara sannan a samu farashin man da ya kamata a kai wani abun haushi abun ban takaici abun bakin ciki da duk ɗan najeriya ya kamata yi Allah wata rai da yanayin yadda shugabanninmu suke ko oho a ce wai mun kasa gyara matatun manmu mun kuma kasa fadada matatun manmu mun kasa yin wasu sabbi yanzu da muna da matatun man muna da matatun man da za su iya tace man ai watakila kudin daukan gurbataccen ma ba ma kila ba kudin daukan gurbataccen man zuwa kasashen ketare da kudin dauko ba tataccen man zo a dawo da shi Najeriya kaga za a rage wato kuɗin da ake kashewa wajen kawo man mutane su amfani da shi to ta nan shi ne masu hannu da shuni su ma su wakaci wakaci suka yi almudana su yi son zuciya wani lokaci sai a ringizo a ɗora maimakon an kashe misali dala dubu ɗaya ta daukan gurbataccen mai zuwa kasashen ƙetare sai a ce ai dala dubu biyar ko dubu goma ma aka kashe to in aka zo wajen karɓar kuɗin nan a gwamnati ta ga gwamnati za ta ɗauka cewa ai tallafi take ba mutane wato maimakon a ce an yi amfani da kuɗin nan wajen wato gyara misali asibitoci ko makarantu ko sauran ababen da ɗan adam zai iya amfani da su ya ji ya ji daɗi. To me in ka yi da yanzu zaya kai da fata cewa dole sai an cire wannan tallafi. Shi Atiku ya ce in ya samu nasara zai cire. Tinubu ya ce in ya samu nasara ko da za a yi zanga-zanga zai cire. Wata shawara za ka ba shi wannan da ya ci zaɓe yanzu shi Tinubu a kan maganar cire wannan tallafi. Ai ba shi ne shawarar zai cire ba. Shugaban ƙasa na yanzu mai girma muhammadu buhari shi ne ya ce lallai ya kamata a cire tallafin mai saboda ne da da kafin ya shiga gwamnati yana ganin babu wani maganan tallafi da ya shiga gwamnati idan shi ya waye ya ƙara samun ilimi sai ya fahimci cewa eh babu shakka akwai tallafi da ake bayarwa kuma ya kamata a cire shi don cire tallafin nan in ka koma karatun farko da muka yi ba taimakon talakawa yake ba masu kuɗi yake taimakawa saboda haka shi ma ya kudura aniyan ya cire amma sai sai ga cewa za a yi zaɓe in aka ce za a cire tallafin mai ana iya samun tarzoma ko kuma ana iya samun eh, rashin goyon baya jam'iyyar apc ta kasa kai nasara shi yasa suka da cewa sun amince za a cire amma a watan shida bayan sabon gwamnati ta zo kaga ashe eh, kusan kowa ya amince cewa za a cire shawarar zan bayar wanda kuma an fara ɗauka shi zan kan shugaban kasa muhammadu buhari ya fara aiwatarwa shine kasar najeriya ta ruga ta je ofishin babban bankin duniya ta roƙi tallafi har an ba mu tallafin dala miliyan ɗari takwas don a san yadda za a yi a ɗan rage ma raɗaɗin da za su samu in an cire wannan tallafi babu shakka ya kamata a faɗaɗa tattaunawa ya kamata a faɗaɗa wayar da jama'a da kai ya kamata a rarrashi jama'a su fahimci cewa wannan abu da ake yi don su za a yi don jin daɗin su za a yi ba wai don ana son a gallaza mana azaba ba ne wanda ya ke mashi aski ya san ana rage mashi nauyin gashin kanshi wani lokaci aski yakan yi zafi da ma yakan ci a ƙara ruwa saboda haka lallai sai an haɗa da rarrashi sai kuma an hada da dan bada wasu hasafin da zai zama ya rage ma talakawa da To masu sauraro a nan ne kuma kawo karshen wannan shiri har kuma sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba. A yammakon bakon namu Malam Sha'abu Idris Mikati wani masanin tattalin arziki a Najeriya da ni awal kunya da na shirya nake cewa sauran jikon tons kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da magaram jamhuriyar Nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka. Na so ku bani dama zan so ku albarkacin na E eh, yau dai kira ne gare ni ga dukkan yan uwa musulmi a duk inda suke a fadin duniya. To gashi Allah ya kawo mu wannan goma ta karshe Kenan da Allah dan annabi duk inda musulmi yake mu dage da yi wa ƙasashenmu addu'o'i na fatan alheri ubangiji allah ka mana zaman lafiya a ƙasashenmu kuma wannan tashi-tashen hankulan da muke ji nan da can nan da can ubangiji allah ka mana ƙarshen su allah ƙara haɗa kan musulmi a duk inda suke na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar ta zanguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nishar Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana ya kuma mai aski ba da raka jihar da magaram ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina a tsakanin kasashe guda biyu da farko zan fara da Senegal ya kamata shugaban kasar Senegal Macky Sall ya tuna da cewa shi ma fa sai da aka sauka aka bashi mulki ba da wama ba ka kan mulkin ya kamata idan wa'adin yayi <clears throat> idan shekara biyu idan wa'adi biyu ne aka yanke to shi ma ya kamata idan yayi wa'adin wani biyu to ya kusa ba wani a ga kamun ludayen shi ba gado bane ba mulki bane na gado allah muna kira ga shugabannin kasashen afirka da ma na duniya ga baki da ya kamata a kai agaji ga kasar sudan a yawan wani rikice-rikicen da ake na kabilanci ya kamata a sasanta su a kawo karshen wani rikice-rikicen da ake ana karkashe wanda basu ji ba basu gani ba allah ya kawo da mun zaman lafiya allah ya kawo mana hadi da tola al'amara a kasashen mu na afirka baki daya assalamu alaikum sashen hausa na iran murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madaddai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madaddai da magaram ina so ku bani dama yi tsokaci da da kirarin da minista ministan Nijar da yi a kan tattalin arzikin Nijar ya haɓaka fiye da na wasu ƙasashen Afirka. To gaskiya muna horin ciki hakika kuma Allah ya ƙara haɓaka shi kuma amma gaskiya akwai saurana a kaba dangance da rayuwar talakan Nijar ganin cewa talakan Nijar a koda yaushe wahala ce yake yi akan abin da zai ci ya sha ma kanshi amma kuma masu hannu da shuni na Nijar da ce hukumomin Nijar su kadai suke morewa arzikin Nijar ya kamata a rika sara ana duba bakin gatari domin wannan arziki na Nijar na 'yan Nijar ne kenan ya kamata musamman ma kamar man fetur da muke shan shi da tsada ya kamata a dan sauƙaƙa domin talaka ya san ana yi kuma ya san ƙasar shi ta Nijar tana ƙara ci gaba akan tattalin arziki domin arzikin Nijar arziki ne na 'yan ƙasa kenan ya kamata ɗan ƙasa su more shi na gode assalamu alaikum radio voh iran me muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar niger ɗaya daga cikin mamba na ƙungiya ta masu kira da saurare ta afirka a yau na shigo shiri ina son ba da ra'ayina saman wannan kasogumin ɗan ta'adda na ƙasar mali wanda ya aje makamansa to gaskiya wannan abu ne mai kyau kuma muna ba da shawarwari duka wanda suke dauke da makamai kasashen mu na sahel su diba su gani ba wanda za a sa kasashen mu su ci gaba in ba an aje makamai ba shi ta'addanci ko kuma kuma mu ce ana kirarin ana cewa ana jihadi da sunan musulunci to gaskiya duka wanda ya san addinin musulunci cikin shi da wajen shi ya san da cewa cikin addinin musulunci babu ta'addancin da su a yanzu da suke ta'addanci suna kai hare-hare suna wani cewa jihadi kaga mutum ya kai hari kuma yana wani Allahu akubar ina ka samu Allahu akubar a cikin shari'a ta addinin musulunci wa'in ma jihadi ne za a yi banda kashe mata banda kashe yara banda ka cancana gawa to su yanzu gama masu ikirarin su jihadi ni abbasi ciko an marra kuma sannan sun kawo sunan addini sun samu kansu to muna kira da kasashen mu na afirka su tashi tsaye musamman ma malaman mu wanda suka san eh, yadda allah ya saba jihadi yadda manzo allah ya bada da sharaɗin jihadi su tashi sama al'umma yadda addinin musulunci ya shar'anta jihadi mai muku magana alkasim ne a gadas ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa iram sunana kadora diga gadan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya hakika muna godiya da iri wannan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu akan batutuwan da ke shi mana to a ƙuri'a. allah ya saka muku da alkhairi allah kuma ya ƙara danƙun zumunci kuma ina son ku bani dama na yi kira ga jan uwana matasa gashi mun shiga goman ƙarshen watan ramadan kuma saura kwanaki kaɗan mu gama azumi ina kira ga jan uwana matasa ya kamata mu dukufa da yi wa ƙasashenmu addu'o'i musamman ma wajen yin na filfilin dare da karanta alkur'ani mai girma da kuma yawaita yin salati annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma yi wa kasashen mu addu'o'i da kuma mu kanmu allah ya sa mu yi karɓaɓɓiya kuma Allah ya yanta mu shikinun bayin da aka yanta Allah ya sa mun yi karɓaɓɓiya ra'ayina ta kai shi jamhuriyar musulunci Iram sunana Kadora Diga gaɗan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashen Hausa gidan radon Iran ina muku fatan alkhairi da fatan Allah subhanahu shi karba muna ibadodin to yau tsokaci na zan yi shi ne akan wannan lokaci da muke ciki na cikin wannan wata na Ramadan mai tarin albarka to gashi Ramadan ya taho karshe mana kira ga yan uwa musulmi kasashen duniya inda musulmi suke baki daya mai ta'addu'i Allah subhanahu ya karɓa mana mu kuma Allah ya ba mu zama lafiya cikin wannan kasashe namu baki ɗaya. Wannan tashe-tashen hankula da suka da musulmi cikin wannan kasashe namu Allah ya kawo mana kwanci hankali kuma Allah ya amsa mana wannan roko da muke masa. Duka a kashe wannan na yau a kashe wancan yau a kashe wancan jibi Ubangiji Allah subhanahu ya kawo mana karshen shi kuma wadda muka fara wannan azumi baki ɗaya to muna roko ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa mu ajiye kasashen musulmi baki ɗaya kuma Allah subhanahu ya ƙara ba musulmi haɗin kai wannan yarjejeniya da aka da Iran da Saudi Arabia Ubangiji Allah subhanahu ya ƙara ba musulmi haɗin kai na doron duniya baki ɗaya mai magana naku ne ibrahim shushana wanda yake jamhuriyar nijar garin kasagi jihar maradi ku tashi lafiya allah ya rufa mana asiri Assalamu alaikum Radio Tehran mai magana Yusuf Salisu dan fulanar kwara. A yau na shigo wannan filin domin in yi tsokaci na akan irin kisan gillan da sojojin kasar mu Najeriya suke yi wa mabiya ɗari shi'a musamman ma jihar Kaduna da babban babban birnin tarayya abuja a zahirin gaskiya ana cin zalin bayan allah nan sabida mu kasar mu najeriya ƙasa ce wadda kowane mutum yana da yanci a cikinta sai dai kuma kash an samu matsala saboda a zahirin gaskiya gwamnatinmu ba ta yi mana adalci kuma ba ta yi wa yanci a adalci a ta wannan bangaren saboda dukkanmu kowanne mutum yana da damar yin dukkanin ibadarsa kuma yana da damar yin addinin da ya so an bar kiristoci su yi ibadinsu to me yasa ake hana yan a su masu yi ibadinsu a zahirin gaskiya ni ba na koyon bayan wannan abin da sojojin ƙasar mu najeriya suke kuma ina kira ga gwamnatin ƙasar mu najeriya da ta gaggauta janye wannan mummunan aƙidar Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni yau ta samu ne musulunci ta era. Kai ɗaya kuna tare da mamman sami daura cin wanzu wanda kira da buge mana Erogan. ne daga mamba na masu kira da sauraron radiyo na Afirka. To a yau za mu yi kira da dakarun gwamnatin Sudan da su da wannan dakaru na musamman wanda ake kira da Report Sport Forces da su tsagaita wuta saboda halin da ake ciki ana kashe al'umma ba dare ba rana ya kamata a ci ce an tsagaita wuta an bi dukkanin dokoki wanda ya kamata muna fatan allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a mu na afirka ku tashi lafiya daga mai sauraron ku yau da kullum To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. kansu kuma ga shiri na musamman na azumin watan ramadan rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa VOH Tehran muke cewa ku munnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1444 Hijiriya, wato shekara ta 2023 miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama, ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. Dakta Bismillah. Bismillah. na farawa da sunan Allah mai rahama ألا سوف تعلمون حجلا دسنوزا كسني ثم كلا سوف تعلمون سنن حجلا دسنوزا كسني كلا لو تعلمون idan da kun sani sani na hakika hakika tabbas da za ku ga wutar jahim ثم لترونها عين اليقين sannan hakika tabbas za ku ganta gani na hakika. Sannan hakika tabbas za a tambaye ku a wannan ranar game da ni'imomin da Allah ya yi a gare ku. To daga nan sai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shiga yin bayani dangane da wani tanadi na azaba azaba mai tsanani da ya yi wa waɗannan waɗanda suka shiga cikin irin wannan hali na neman yin fito na fito da junansu da nuna alfahari wa juna Allah ta'ala ke cewa kalla saufa ta'alamun wato al'amarin da kuke kai da sannu za ku gani irin wannan alfaharin da kuke ciki ku masu yi wa alfahari juna to lalle da sannu za ku san al'amuran da zai biyo bayan natija ɗin irin wannan abu da kuke kai na fitowa kuna nuna wannan mu muka fi yawan abu wannan mu muka fi yawan abu kuna yi wa juna wato wani abu na alfahari Allah ya ce da sannu za ku sani wannan takidi ne da Allah ta'ala ke cewa sun makalla sofa ta wato yana karfafa wannan abin da za su sani din da sannu din kenan wanda malamai da dama daga cikin masu tafsiri suka tafi akan cewa wannan ayan ta farko kalla sofa ta alamun da kuma ta biyun nan sun makalla sofa ta alamun wato wani abu ne da yake maimaita maudu'i guda wanda yake nuna ƙarfafa wannan magana ta cewa lallai ta alamun ɗin kuma gaba ɗaya suna nuni ne akan al'amura na azaba alazaba da take jiran waɗannan mutanen da suke zuwa suna alfahari da juna suna nuna wa junansu cewa mu mun fiko yawan abu wannan su ce mu mun fiko yawan abu wato sata'alamuna al'azabal al'alim wato azaba mai raɗaɗi za ta fuskanto ku waɗansu malaman abin da suka faɗa kenan waɗansu malaman tafsirin su kuma suka ce a'a ayan farko ishara take yi zuwa ga azaban kabari da azaban barzahu ita kuma aya ta biyu sun makalla saufa ta'alamun din nan ta biyu tana wato magana ne dangane da azaba ta ranar kiyama kowace azaba ce wannan a cikin kabari da barzahu da rayuwar barzahu wannan kuma ainihin azaba ce a ranar kiyama bayan an yi hisabi an ruwaito wani hadisi daga aliyu bin abi talibin alaihi salam yake cewa mazulna na shukku fi azabil qabr hatta nazalat ta takathur yace da yawa daga cikinmu waɗansu suna nan akan shakku na azaban kabari har sai da wannan ainihin alhakumar takathur wannan sura ta sauko sannan mutane zuwa abin da yake cewa kalla sofa ta alamu dinnan a lokacin ne shi imamu yake cewa ai kalla sofa ta alamun yuridu fil sannan abin da yake nunawa shine za ku sani ne azaba ta cikin kabarin kenan summa kalla sofa ta alamun wato ba'dal ba'ath kenan wannan bayan tashi daga kabari kamar yadda imamu ali alaihi ya yi ishara a kai a cikin littafin majmu'ul bayan na allama tabrasi mujalladi na goma to wannan abubuwa ne masu muhimmanci dangane da waɗannan fassarori a cikin tafsirul kabir na fakharul razi shi kuma kamar yadda ya rawaito shi daga zar ibn hubaysh wato ɗaya daga cikin sahabbai na imamu ali alaihi salam yana cewa kunna fi shakkin wato mun kasance a cikin shakku dangane da azaba ta kabari hatta sa'alana aliyan har sai da muka kasance wato su ashabin imamu ali ne suke cikin shakku har sai da suka je suka tambayi ali ba akhbarana sai ali ya ba mu labarin cewa hadhihi aya lalle wannan aya dalilun ala azabil qabr dalili ce akan azabar kabari wace aya shine wannan ɗin kalla sofa ta alamu alama ce ko kuma dalili ne na nuna azaban kabari to daga nan sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin wato ku saurara ba al'amarin yadda kuke tunani bane ba ku waɗanda kuke irin wannan al'amura na wato alfahari wa juna da yawan al'amura yawan abin da kuka tara ku saurara da a ce kuɗin nan kun san al'amarin lahira sani na yaƙini to lallai da ba ku kasance kun ba da lokacinku cikin al'amura na alfahari ba da yin fito na fito da juna a cikin irin wannan al'amari ba da ba ku yi ba wa'annan abubuwa waɗanda suke marasa tushe da ba ku ba da lokacinku kuna yi ba wato tsawatarwa ce ubangiji wata ta'ala yake yi shi ne yake kuma biyan wannan magana cewa kalla lau na ilmin yaqin da kuna da ilimi na yaƙini dangane da al'amuran da suka shafi lahira to da ba ku shiga cikin irin wannan ayyuka na alfahari wa juna da neman wannan ya ce ya fi wannan al'amura masu yawa ba da ba ku yi ba shine ubangiji subhanahu ta'ala domin ta'akidi sai kuma yake cewa latarawunnan jahima da kun san kuna da ilimi na yaƙini dangane da abubuwan da zai biyo baya to lallai da kun ga wutan jahima ثم لترونها عين اليقين ثم A يومئذ عن a cikin wannan rana, Ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa lallai za a fito a nuna muku abubuwan da kuka ciyar waɗannan ni'imomin na Allah subhanahu ta'ala da Allah subhanahu ta'ala ya baku to za ku yi bayani akan cewa yaya kuka ciyar da waɗannan ni'imomi ɗin shin kun yi amfani da ita ne a cikin ɗa'a ɗin ubangiji subhanahu ta'ala ko kuma kun yi amfani da dukiyar da wannan ni'imomin da Allah ya baku ne cikin sabansa subhanahu wa ta'ala ko kuma yaya kuka yi kun ɓarnatar da al'amarin da ni'imomin da Allah ya baku ne ba ku kasance kun miƙa al'amura na haƙoƙin da ke tattare da waɗannan ni'imomi na Allah subhanahu ta'ala ba lallai lallai sai kun gani sai kuma Allah ya tambaye ku akan waɗannan ni'imomi ɗin da ya ba ku waɗannan abubuwa ne waɗanda ya ihwanuna suke fa na haƙiƙa dangane da wannan duniya ina masu fito na fito da juna akan al'amura waɗanda ba su da muhimmanci a wannan rayuwa wannan ya ce ni ne nake da kaza gidana kaza motoci na kaza mata na kaza ‘ya'ya na kaza duk waɗannan al'amura ne na fito na fito da me da al'amuran da ubangiji yake so mu ba da lokaci a kansu biyayyan Allah neman tsururutan halal yadda za ka rabu da duniyan ma lafiya yadda za ka je ka samu ka haɗu da ubangiji lafiya ka rabu da iyayenka lafiya ka kyautata al'umma waɗannan ne ayyuka masu muhimmanci a wannan duniya maimakon mu tsaya mu yi su sai kasance ba shi muke ba alhakumar takasur kamar yadda Allah yake nuna mana abubuwan da ke gaban gabanmu shine korin mai muka tsururuta mai wane yake da shi wancan me yake da shi sai hasada wa juna sai alfahari wa juna sai fito na fito wa juna to shine wannan aya ko kuma wannan sura gaba ɗayanta ma suratul takasur take mana ishara dangane da al'amuran da ke nan yake cewa ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه babu a taɓa samun wani mutum wanda zai zo yana yin takabburanci yana yin ɗagawa yana nuna isa ba face sai saboda wani ƙasƙanci da yake da shi a cikin zuciyarsa akwai wani ƙasƙanci da yake tattare da shi a cikin zuciyarsa shi yasa yake zuwa yana nuna irin wannan takabburanci din wannan hadisi ne da ya zo a cikin littafin biharin anwa wasu kuma malaman suka ce a hadisin ya zo ne a cikin usulul kafi wani hadisin kuma daga imam muhammad ah, bin ali al-baqir shi kuma yana cewa salasatun man amila yana cewa salasatun min amal al-jahiliya abubuwa guda uku suna daga cikin ayyuka na jahiliya al bil ansab al bil ansab wato mutum ya zo yana yin ah, wato alfahari da ainihin nasabin shi dangi yana alfahari da su wani hadisin daga amirul mumina ali alaihi salam yana cewa a halakar nas ne wato abubuwa biyu ne suka halaka mutane khawful faqr ɗaya daga ciki shine tsoron talauci wa talabul fakhr da kuma neman wani abu na alfahari waɗannan abubuwa biyu sun halaka mutane to abubuwa da dama waɗanda suke na hakika shine cewa mafi girman abubuwan da suke sa kwaɗayi da rowa da wato wani abu na alahin neman wanzuwa a cikin duniya da kuma fito na fito da juna ta hanyar alfahari da neman cewa wannan ni na fi ne da yawan fasadi a cikin al'amura na al'umma ba komai bane illa irin wannan tsoro mara tushe na talauci da kuma alfaharin da mutane suke so su kasance a kai tsakaninsu da al'umma mafi da dama abin da yake sa mutane cikin irin wannan yanayi kenan tsoron talauci da kuma ainihin neman yin alfahari wa juna shine za ga mutane suna kutsawa a cikin irin wannan ainihin kamar yadda wani hadisi ya zo daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma akhsha alaikum faqra walakin akhsha alaikum at-takathur wato ba na tsoron muku wani abu na talauci ku mutane abin da na fi tsoro a kanku shine yin alfu wato neman tara abubuwa attakathur din nan neman tara abubuwa shine na fi muku tsoro wannan ba karamar ishara ba ce daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam to asalin neman yin wato abin da zai shama alfahari wa juna da fito na juna shine wannan takasar din ai ka ai ta tarawa a ce ai ni na fi ka ni ne mai kaza na fi ka yawan kamfanoni na fi ka yawan gidaje na fi ka yawan gonaki na fi ka yawan motoci mata na kaza ya na kaza irin waɗannan shine aka fi mana tsoro manzon Allah ya ce ya fi mana tsoro su ba wai talauci ya fi mana tsoro ba irin wannan ya fi mana tsoro kamar yadda Allah ta'ala yake sukan waɗannan alhakuma takasur waɗannan abubuwa din da manzo yake cewa shi ya fi mana tsoro a takasur ya fi mana tsoro ba talauci ba to ala'ihal wannan bahasi ne mai muhimmanci kuma ya nuna cewa wannan bayani na manzo sallallahu alaihi sallam kamar yadda ya zo wani hadisi ne fa daga manzo sallallahu alaihi sallama. at-takathur fil amwal wato takathur yawan tara abubuwa a cikin dukiya shine tattara ta jam'u min gairi haqqiha mutum ya tattara dukiya ya tattara dukiya ba tare da haƙƙi ba ko kuma wa man uha min haƙiha da kuma hana haƙoƙin ita wannan dukiya din wa shaddaha fil au'iya da kuma tattara ta da ɓoye ta a je a aje a wani guri duk waɗannan su ne wannan al'amuran da suka shafi al'amari na takasur ɗin nan wannan bahasi ne wanda yake mai yalwa kuma akwai hadisi da dama da suka zo a dangane da wannan ma'ana a cikin tafsiri wato ma'anar alhakumar takasur ɗin nan wani hadisin manzon tsira da yake so ya fassara mana alhakumar takathur sai yake cewa ya kulu ibn adam shi dan adam yana cewa mali mali dukiyata dukiyata wa maluka man maluka illa ma akalta fa afnaita to yanzu menene dukin naka babu wani abu daga cikin dukiyarka illa abin da ka ci kuma ya kasance ya fita daga gare ka au labista fa ablaita ko kuma abin da ka sanya shi na tufa shi ma ya tsufa ya zama ya rujudduke au ta saddakta fa amdaita ko kuma wani abu ne wanda kai sadaka da shi ya kasance shi wannan ya wanzu to wanne ne daga cikin malin da mutum yake da shi a cikin na rayuwa kenan in dukiya ne dukiya dukiya to ka gani in ci kai to ka ci ka sayar da shi in kuma sawa kai a jiki shi ma ka ci ka siyo yadin da ya fi kowanne tsada yadin ya tsufa sai ka cire kuma kayar to menene kuma ya biyo baya amma abin da ka ciyar ko kai sadaka da shi to wannan ne fa an zai taho shi ne ka ajiye shi wanda za ka yi amfani da shi ranar kiyama shi ne zai amfani mutum kenan saboda haka kenan dan adam ba shi da komai wanda zai zama ya tattara shi a wannan duniya zai zama wai zai ajiye shi ko nan gaba zai amfani da shi saboda bai san lokacin da zai bar duniya din ba balle a taso ana cewa yakin halal yakin haram ana tattara ta a ci wannan a sha wannan a sa wannan duk shine fa rayuwar ci da sha da sanya tufafi ko takalma masu kyau da sauran waɗannan abubuwan to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suka kasance za ka ba su a duniyan nan amma in ka ciyar a fikin cikin tafi amma in ka ciyar da wannan dukiyan fi sabilillahi a tafarkin Allah subhanahu ta'ala to wannan abin shi ne wanda zai gina maka personality ɗinka komai ƙanƙantarsa saboda shi ne za ka je ka girbe shi ranar kiyama. To masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu baki da amma da ke sauran lokaci zamu duba su daga cikin labaran da aka saurara hukumomi a saudiya sun sanar da ganin watan shawwal na sallah a ranar alhamis din nan an ga watan ne a yankin tumayir na saudiya kamar yadda kwamitin duban wata na yankin ya bayyana hakan dai yana nufin an kammala azumin watan ramadana 29 a kasar ta saudiyya wanda ya sanya gobe juma'a 21 ga watan afrilu zai zama ɗaya ga watan shawwal wato ranar karamar sallah ko baya ga saudiya ma turkiya ta sanar da hango jinjirin watan na shawal wanda ya sanya za a gudanar da karamar salar a gobe juma'a bayanai daga sudan na cewa har yanzu ba batun tattaunawa tsakanin bangarorin da ke rikici a kasar a daidai lokacin da bangarorin kowannen su ya darma da marar yaƙi a yayin da aka shiga kwana na biyar na rikicin da ya barke tsakanin janar din da dakarun su ke fafatawa kawo yanzu dubban jama'a na ci gaba da ficewa daga hartun babban birnin kasar inda nan ne faɗin ya fi kamari rahotanni sun ce an ɗan samu sukuni kaɗan a cikin daren ranar laraba biyo bayan ɓangarorin sun amince da tsagaita buɗe wuta na sa'a 24 ba a da shi fashe-fashe ba ko kuma kai hare-hare da jiragen sama a cikin daren kamar yadda aka saba ji ba har yanzu dai jama'a a hartum na cikin tsaka mai wuya a daidai lokacin da ruwan sha da kuma wutar lantarki suka ɗauke tun dai kasashen duniya suka yi kiran bangarorin da su kaucewa kai hare-hare wa gidajen fararen hula a kuma samar da hanyoyin shigar da kayakin bukatuwa ga jama'a da kuma na agajin gaggawa ga asibitoci da ke cikin tsananin bukata kawo yanzu dai rikicin da ya barke a kasar ta sudan tun ranar 15 ga wata ya yi sanadin mutuwar mutane 330 da kuma jikkata wasu 3,200 in ji hukumar lafiya ta duniya iran ta yi watsi da zargin da ta danganta da marar tushe da kasashen gungun g7 suka yi kan tehran ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta ce tana tunatarwa da ministocin harkokin waje na kasashen na g7 cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana ci gaba da bada haɗin kai a dukkan fannoni ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a cikin tsarin yarjejeniyar ana yaduwar makaman nukiliya da duk wani abu da ya kama da hakan haka zalika sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ta fitar ta bukaci kasashen da su daina matsin lamba wa hukumar ta iaea e da kuma daina shishigi a ayyukan dabaru da suka shafi ayyukan dabaru na tsakanin hukumar ta iaea e da kuma iran a game da kuma abin da ya shafi zargin rasha da amfani da makaman iran a yakin ukraine musamman jiragen marasa matuka kirar iran sanarwar ta a ma'aikatar harkokin wajen iran ta yi watsi kwata-kwata da zargin da ta ce marar tushe ne tare da kiran kasashen na yamma da su daina rubuta wutar rikicin na ukraine su kuma lalubo hanyoyin tattaunawa domin kawo ƙarshen rikicin rahotanni daga yemen na cewa mutane akalla tamanin da biyar ne suka rasa rayukansu yayin da ɗaruruwa suka jikata a turmutsutsin da ya afku wajen bayar da tallafi wa jama'a akalla mutum tamanin da biyar sun mutu to da wannan zamu gargare sai Allah kan gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya